na subscribe sannan ka danna alamar karwarwa domin samun kanin labari kuke saurara daga bbc hausa inda mai sauraro yanzu haka za ku ji cewar sojojin ƙasar faransa sun haɗa kai da sojojin ƙasar burkina faso inda a yanzu haka sojojin ƙasar burkina faso sun amince cewar za su taimaka wa ƙasar faransa domin gudanar da kawo farmaki zuwa ƙasar nijar inda a yanzu haka mai sauraro a najeriya kuma za ku ji cewar zanga-zanga ta ɓarke a lokacin da atiku ya tona wa bola ahmad tinubu asiri wanda yanzu haka mai sauraro za ku ji cewar an gano cewar takaddun da bola ahmad tinubu ya nuna na cewar ya yi jami'a a amerika da ke Chicago inda mai sauraro a yanzu haka Atiku ya tona masa asiri ashe takaddun na bogi ne biyaye aka yi masa su. Mai sauraro barkanka da ziyartar wannan tasha ta mu mai albarka kuma barkanka da jimirin sake kasancewa da mu a wannan lokaci. Mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewar Janar Abdurrahman Tiyani ya kafa wata sabuwar doka a ƙasar Nijar inda a yanzu haka mai sauraro ya kafa dokar cewar duk wani ɗan ƙasan Nijar zai mallaki akawun nashi wanda za a dinga biyan shi kuɗi duk wata idan lokaci ya yi. Wanda mai sauraro a yanzu haka, Janar Abdulrahman Tiyani ya yi alkawarin biyan wani duk ƙasar Nijar albashi duk wata. Mai sauraro gyara zama domin jin kanun wannan labari namu da muke tabar shi a yanzu haka. Amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon shigowarka ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun dura. mun gode misraro a yanzu haka a ƙasar najeriya za ku ji cewar da yiwuwar yadda aka yi wa abba gida gida juyin mulki to shi ma bola ahmad tinubu za a iya yi masa juyin mulki saboda wannan takarda ta bogi da ya nuna cewar ya yi makaranta a amerika da ke chicago watakon makarantar jami'a da mai sauraro idan muka tsallaka ɓangaren ƙasar rasha za ku ji cewar rasha tana neman ƙara jangwalo kanta yaƙi da ƙasar ukraine inda a yanzu haka mai sauraro ƙasar rasha ta tura wa da shugaban ƙasar ukraine cewa ya yi shirin yaƙi domin su bisa ƙura ba kan galabar da suka ci su a wancan karan da aka gwabza yaƙi a tsakanin su wanda mai sauraro idan ba ku manta ba a kwanakin baya an gwabza yaƙi tsakanin rasha da kuma ukraine inda ƙasar ukraine ta samu galaba a kan rasha misraro dan yi mana komen a ƙasan wannan bidiyo namu da muke tafa da shi a yanzu haka domin jin ra'ayinka dangane da wannan kanin labari da muke tafa da shi a yanzu haka domin jin cewar kasar Rasha ta ce ba za ta janye ƙudurinta akan farmakin da take so ta kai wa ƙasar Ukraine ba. Alhamdulillah.

Salisu. Sunansa Salisu. Sai sunansa Salisu. Eh, eh. eh, eh. ko gari sai. A'a gaske ne. Ya? Gaske ne. Kidin ne. Eh. To ya ake cikin. To yanzu. Yadda na ce ma jiya da dare. baka mance ya ko a na manta ka kawo miliyan biyar miliyan biyar eh me ne sauki a rage ma guda miliyan ɗaya eh a din da ragewa a'a yadda na ce ma haka nan yin zaka ba da tun da ka ce rage ma na rage ma ai ka san yanzu babu kuɗi a garin ya babu kuɗi a garin a ba kai yau wanda ke cikin birni ya za kai ka je ba kuɗi eh yanzu dai nawa ne za a rage mana mu kuma na ke ma yanzu na za ka kawo kai za mu tamanin kudin abinci ne. abin? Eh. Dari, dubu dari takwas albarka. Dari takwas Eh. Sai nawa to? Yo? Sino? Ayan, nakikita ako.